Assalamu alaikum masu Barka mu da wannan lokaci a cikin ci gaban karatun littafin mai suna akan ido na marubuciya Rahama Kabir. Wanda yake zuwa muku a cikin wannan sanar ta mai suna dandalin Hausa Novels wanda ni mama da muke karanto muku. Idan kuma ta ba a wancan lokacin mun tsaya ne a inda Alhaji Maina yanke hukuncin cewa a fito da Bina a sallame ta ya haife mata inda kuma uwar gidansa ummi ta nemi da kara kyale zancen amma ya ce shi ya dakatar da zancen kawai a kyale a nan muka dakata yanzu za mu ɗora ai wallahi wani lokacin baba sai a hankali cewar amina ita ma tana miƙewa cike da jin haushi kar na sake jin bakin ki anan kin san bana son raini mahaifinmu ne ya isa ya zartar da duk hukuncin da ya zo a gidan nan kuma dole mu yi mashi biyayya shi yasa kullum nake bambanta ki da Aisha dan ta fi hankali. To ni mai na ce ai gaskiya na faɗa. Ta faɗa tana turo baki ta wuce zuwa ɗakin su da sauri dan kar ya kai mata duka. Saki ya ja girgiza kai. Ummi ina zuwa. Ka fasa fita kenan a zan yi wani abu ne. Yace yana haura sama. Yana isa ɗakin sa ya kira station din su ya ba su umarni da su ɗauko Safiyan su kashi gidansu yana jiran su. Bayan minti goma sha biyar sai ga sun ƙaraso. mujahidi ya fita zuwa farfajiyar gidan. sai ga sun shigo tare da safiyan da suka sanya wa anko a hannu yayi yi baki ya rame jikinsa duk ciwuka gunin ban tausayi mujahid ya karasa sa, ya kwance masa anko. yace yaran yace da yaran su jira shi ya ce safiyan ya bi sa ba musu ya bi suka isa sadakin baki ya nuna musu wani daki. yace ya shiga ciki ya wanka ba musu safiyan ya shiga ciki dan yana buƙatar yin wanka ko zai sa jikinsa ya rage masa tsami Yana shiga Mujahid ya fito ya nufi sai ya ko wata shadda ashkala. Daga cikin kayansa ya fito ya koma dakin bakin ya ajiye wa Safiya na gefen gado. Ya zauna yana jiran fitowarsa. Ya ɗauki kimanin minti ashirin yana gasa jikinsa. Wannan ne karansa na farko da ya taɓa yin wanka a irin wannan toilet ɗin mai kyau na masu kuɗi. Wanda yana cikin halin tashin hankali da ba karamin kallo zai tsaya a gidan ba. Amma ina hankalin shi gaba ɗaya ya yi gida. Yana tunanin irin halin da mahaifiyarsa take ciki. ya mai da sa ya fito ya sa sai ya ci karo da mujahid suka haɗa ido ya sakar mishi murmushi kamar ba shi ne mara mutuncin nan ba da ya sa aka yi mushi dukan kawo wuka ga wasu kayanan na kawo maka ka sanya su don wannan na jikinka sun ɓaci sosai in ka kammala ka fito ka karya mujahid yana gama fadar haka ya miƙe ya fice ba tare da ya jira amsar shi ba da kallon sufiyan na bi shi har ya fice yana mamakin sauyawar da ya gani haka da ya zame kayan jikinsa ya sanya wanda ya bashi Sun so yi masa yawa da yake Mujahid yana da ɗan tsayi, kuma bai da tsawo sosai, sai dai kaurinsu zai zo ɗaya. Yana kama shirya ya fito ya samu an cika masa tebul da abinci, ya karasa ya zauna. Mujahid ya miƙe ya ja tebul ɗin zuwa gaban Safiyan. Ka cika ƙoshi amma ka yi sauri don za mu je asibiti a duba lafiyarka. Ga lala Safiyan nake kallon shi Ya kasa yin shiru wannan karan sai da ya ce cikin raunaniyar murya. Na Allah ka gaya min dalilin wannan sauyawar haka. Me yasa kake kokarin yi min kirki? Me yake faruwa ne? Babu komai sai alkhairi. Bincikenmu ya tabbatar mana da baka da laifi. Kasantuwar ni na jawo ka ka zo garin shi yasa nake son kyautata maka. Ko da sau ɗaya ne. Ka yi sauri ka kammala cin abincin lokaci na tafiya. Sai ya fice ya bar shi, Safiyan bai kuma cewa komai ba ya ɗauki kofin tin da aka haɗa mishi mai kauri ya fara sha. yana kallon irin tagomashin da aka haɗa mishi wanda duk mugun cinsa sai ya bar shi soyayyen dankali da kwai indomi wadda ta ji kayan haɗi farfesun naman kaza nan take ya haɗe wani yawo dan gaba ɗaya ya ji sha'awar cin abincin gaba ɗayansu sai lokacin bakar yunwar da yake ji ta taso masa aiko haka ya saki ciki ya kwashe girki har yana neman mancewa ma a ina yake dan ba karamar yunwa yake ji ba duk kuwa da cinsa sai da ya haƙura ya bar abincin bayan ya kammala sai ga mujadi ya shigo ya ce masa mu je haka suka fito ya sa shi a motar ofis ɗin su shi kuma ya shiga tashi suka wuce asibitin murtala sai da direba ɗin gidan shi ma ya bayan su don cika umarnin mujahid ko da suka je likita ya duba safiyan sosai ya rubuta mishi magani sannan ya haɗa su da wata nas suka wuce ɗakin diresin aka wanke masa ciwukan da ya ji a jikinsa bayan an gama mishi suka siyi magani sannan suka fito a rabar asibitin A nan Mujahid ya sallami yaransa suka wuce. Sai ya sanya Safiyan a motar gidansu ya miƙa wa direba kuɗi. Wannan ka sha mai da su, sai sauran ka ci abincinka ka tabbatar ka yi tuki a hankali kuma ka kai shi har kofar gidansu. In dare ya yi maka ka kwana goben Allah ya kai mu sai ka dawo. To in sha Allah na gode. Direba ya ce sai ya shiga motar. Mujahid ya sunkuya wundan baya inda Safiyan ke zaune ya mika musu kuɗi. dubu ashirin da wata leda wadda take dauke da kayansa da wayarsa da kuma duk abin da yake yi nashi ne wanda suka cire masa lokacin da suka kai shi station ɗin. Ka yi hakuri da abin da ya faru insha Allah yau za ka koma gida. Ga ka nan wannan kuma ka sha ruwa a hanya. Na gode Allah ya saka da alkhairi sai dai ina son tambayar ka labarin Mubina. Za ta dawo ita ma insha Allah kar ka damu. Safiyan zai kuma magana Mujahid ya daga masa hannu alamar baya son wani zancen. ya umarci direba da ya ja su wuce. Akan idansa suka bar cikin asibitin kafin shi ma ya koma mota ya shiga ya tayar ya kama hanyar station ɗinsu. Yana sauke wani irin murmushi wanda shi kaɗai ya barwa kansa sani. Yana isa station ɗinsu ya sa aka fito masa da biyu ne ta sakiyar yarta zuwa wajen motarsa. Ya buɗe mata mazaunin baya ya ce ta shiga. Ta kama murfin motar tana kallon sa. Ina Safiyan, ba zan iya barin gurin nan ba sai tare da shi. Na sallame shi ya tafi. Amsar da ya bata kenan ya je mazaunin direba ya bude ya shiga. Ganin babu wasa a fuskarsa shi ya sa zuciyarta ta yarda da abin da ya ce. Ta shiga ta zauna. Mujahid bai ji haushi ba don ya kasance direba ɗinta ba zai iya jure ganinta a gaba kusa da shi ba. Shi ya sa ya gwammace ta zauna a baya. Suna fitowa yaran Alhaji Maina suka shaida masa cewar sun ga Mujahid ya fito da wata mace a bayan mota. Sai ya musu umarnin binsa a baya. Mujahid su ya wuce da Bina suna isa ya fakin ya karɓi kiɗin wajen mai gadi yace ta fito. Ya ta sakiyarta suka isa sashin ma'aikata har zuwa ɗakinta. Ya buɗe ya fara shiga ta bishi a baya. Ki kwashe duk kayan da kika san naki ne ina jiran ki. Bata tanka mishi ba ta shiga haɗa kayan ta ta cusa a jaka sannan suka fito har zuwa harabar gidan. Suka iske mutanen gidan ko sai kallon suke yi. Anta amarya ta ji kamar ta jawo Bina ta boye a ɗakinta. Gaba ɗaya babu wanda ya iya magana har sun gota za ta wuce, gina ta jiyo ta kalle cikin sanyin murya. Labarin da na baku cewar da ƙauye na fito ba gaskiya ba ne, asali ban taɓa yin rayuwa a ƙauye ba. ta da kwalliya ta shiri, duk shiri ne, asalin suna na Bina, An ta murya na gode da karamci ba dan ke ba da ban kasance a cikin gidan nan ba. Ta juya ta ci gaba da tafiya gaba ɗayansu sun kasa magana kamar babu wani halitta a gurin. Sun tsorata sosai da zancen da zancenta. ta amarya kuwa sai ta ji kamar ta dakatar da ita, don tana so ta sanar mata asalin labarinta da dalilinta na zuwa gidan. Akwai tarin tambayoyin da ta so Bina ta amsa mata su, sai dai kash babu hali. Mujahid kuwa wani irin bacin rai yana taso masa, yana matukar jin zafin abin da mahaifinsa ya sa shi ya yi. Sai dai be, sai dai ba yadda ya so dole ya yi mashi biyayya, shi yasa har ya iya ɗaukar ta a motarsa suka zo gidansu ta kwashi kayanta. Ta ƙara gaba, sai dai akwai wani sirri da ya bar wa zuciyarsa wanda yake ganin mai bullewa ne a gare shi dan in har ya bar bina ta tafi to fa ta ci bulis akan idan suka fito daga gidan sai a sannan ne ummi ta furta a ga na gaba Allah kuma ya shirye ki sharrin ki ya mayar da shi kanki sai na wawu da sauran ma'aikatan gidan suka amsa da amin mujahid ne ya tare mata nafiyar ya turo dubu ɗaya ya mika mata ya ce ya kai ta duk inda take so ya sa ya kama karfan nafiyar din ya kalli ne, yana wani shi shi'umin murmushi ita ma ta bi shi da kallo cike da harara haka ya saki karfan mai nafiyar bai zata suka wuce shi kuma ya koma cikin gidan tunda suka kama hanyar mai nafiyar bai kula da wata bakar jeep tana bin su a baya hakan ya sa ya kara gudun sa don su shiga cikin mutane ba tare da ya sanar da bina ba ko da suka shiga cikin mutane still motar na bin sa har ya so hotel ɗin da ta ce ya sauke ta ya ciro canjin ɗari biyu ya bata ta ce ya bashi sai ta ɗauki kayanta ta shige ciki mutane sai kallonta suke ganin jikinta duk da tuga ciwuka a fuskarta duk ta kumbura haka ta rasa ta wuce ko a jikinta mai nafe kuwa tuni ya ɓace ya tafi yana mai sauke numfashi zuciyarsa a cike da sake-saken me yasa wannan bakar jib ɗin take bin su su kuma ganin ta shiga hotel ɗin suka tsaya daga nesa suka yi fakin don zaman jiran fitowarta tana isa ta buɗe ɗakin ta shiga ta kulle ta shiga toilet ta wanka ta kasa jikinta sosai sannan ta fito ta ɗauro alwala zama ta kan darduma ta gabatar da sallah a zaune don gaba ɗaya jikinta babu karfin da za ta iya tsayuwa ga bakar yunwa tana ji haka ta jima a saune tana rama sallolin da ake binta ta kira room service suka kawo mata abinci ti ne mai kauri da soyayyen plantain da kwai ba ta buƙatar abu mai nauyi saboda ba za ta iya ci ba tana kammalawa ta sanya doguwar rigar jallabiya ta gyara kayanta ta kwashe na gana masu ciko ta mayar cikin troli ta ninke jakar ta saka a ciki wannan lu'u-lu'un da ya zama dutse da ta gani a cikin kayanta ta sanya aljihun troli din da nufin idan sun isa wani rafi za ta jefa a ciki cikin sauri-sauri ta kammala shirinta saboda ta yi matukar damuwa da halin da ta jefa safiyan ba za ta iya kwana a kano ba dole ta bi bayan shi don sanin halin da yake ciki ta sanya dogon hijab ɗinta ta rufe fuskar da niqab Nan take ta yi ɓadda kama, ta ja turoli ɗinta ta fito ta rufe musu ɗakin. Ta isa reception ta ba su ki ta wuce. Tana isa bakin gate ta samu Nafef ya sauke wani mutum. Sai kawai ta tare shi ta shiga. Ta ce mishi ya kai ta Kano line. Nan suka wuce bangaren yaran Alhaji Maina kuwa suna nan a inda suka tsaya suna jiran fitowarta wanda har ta fito ta wuce ba su sani ba. Gidan Alhaji Nasiru suna zaune a falo gaba ɗaya suna zancen askin da shukura ta yi wa kanta. Amma su shi kaɗai ne ya goyi bayan ta da cewar kar ku takura wa autata. In dai gashi ne nan da wasu lokacin zai ƙara fitowa. Ai da ma kai baka ganin laifin da cewar mami. Mustapha ya ce ai bari mami zan faɗa saurayin ta cewar kwaguido zai aura. To kai ta faɗa mana ta ce tana turo baki. Sai dai suka sanya dariya shigowar saifu ne ya dakatar da hirar su nan da na abu ya shiga nutsuwar shi. ya daga jarida ya rufe fuskarsa ya soma karatun dole dan yana mugun jin kunyar haɗa ido da aisha suka shigo ciki suka zauna suka gaishe su duk suka amsa abba dai da jarida a fuskar sa ya amsa ita ma aisha ta ji daɗin hakan dan ba ta son ganin fuskar sa saboda irin tsanar da take mishi sai fumatin da ya zo gidan ya kauda kansa daga ɓangaren abba suna dai hira ne jefi-jefi domin shi lamarin abin yanzu sai dai addu'a kuma hakan da yayi ya fi mishi. Abu mami mun fito za mu tafi. A komawar taku yau ne cewar mami sha Allah yau ne har mun sanya kaya a mota. To Allah ya tsare ya kai ku lafiya cewar abba. Mami ta ce za ku biya gidansa Aisha ko? Ai tun jiya mun yi sallama da su wucewa kawai za mu yi. To Allah ya tsare suka amsa da amin sannan suka miƙe su mami suka rako su har wajen mota. Amma banda abba shukura kamar za ta yi kuka saboda ta so ta bisa amma ba hali. Suka shiga mota suna dagawa su mami hannu. Har suka fita da gidan suka kama hanya. bangaren Bina ma ta samu mota drop sun kama hanya. Tafiyar su kusan lokaci guda ne da na Saifullahi. su ta suma mikawa don sun fito daga Kano sun kusa kaiwa kura. Kasantuwar ana gyaran hanya suka koma bin one Hakan ya sa motocin suke tafiya a jere da juna. In mota mai zuwa tana nisa sai motocin Suka rika obatakin suna wuce juna hakan ya ja kowanne ke kokarin ya ga ya wuce dan uwansa. Sefu yana sauri ya ga sun wuce wannan wanwe din. Hakan ya sa ya bi bayan wata mota da take kokarin yin obatakin da motar da take gabanta. Rashin sani ya fi dare duhu, komai in Allah ya kaddara shi to sai ya faru. Wata mota mai zuwa ce ta ballo a guje gadan-gadan. Motar gabansu ta samu nasarar yin obatakin ta kauce, su kuma sai Su kuma su sefu ba san da zuwa waccan motar ba, sai ji kake yi garam sun yi karo da juna. Kankace meye mummunan hatsari ya faru da su. Aisha ta tsandara wani ihu tana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saifu ciki na ya dauke mata ya ɗi kamar an dauke wuta bata sake sanin halin da take ciki ba. Sai jini da ke kwaranya ta hancinta. Sefu ya ji ihunta amma numfashinsa ne ke kokarin barin jikinsa. Sai hawa yake yana sauka. nan da nan motoci suka tsatsaya suka cika wurin kowa ya fito yana salati masu kuka na yi saboda munin hatsarin domin gaban motocin sun matse da juna sai hayaki ke fita nan da nan jama'a suka kawo ɗauki aka fito da su kan titi aka shimfiɗe na wancan motar shi ma an fito da shi yana ta mai da numfashi sai jini ke fita ta hancinsa amma yana gane wanda suke kansa aisha dai kwance take a titi babu numfashi Bina ita ma ta kasance cikin tawagar mutanen da suka fito daga mota. Dan ganin abin da ke faruwa, haka ta rika kutsa cikin mutane har ta tadda inda Saifu ke kwance. Ganinsa yana fitar da numfashi da ƙyar sa a rufe ya sa ta saurin isa wajensa ta dakatar da wani mutum da ke ƙoƙarin bashi ruwa fiye wata. Ta tsuguna gabansa ta ɗaga niƙaf sai ta toshe masa hanci da hannunta ta kafa bakinta akan nasa ta shiga busa masa numfashi ta baki. Ta kusan minti biyar a hakan kafin numfashinta ya daidaita, ta shiga sauki ajiyar zuciya ta ɗago fuskar da tana fidda kwallar tausayi. Ba ta gane shi ba saboda ruɗe take, kuma fuskarsa da jini. Duk ya ɓaci saboda kansa ya fashe jini ya ɓata goshinsa haka ta miƙe, ta tsaya tana sauraron muhawarar da mutane ke yi akan yadda za a juya da su cikin garin Kano a kai su asibiti. Nan ta sanya baki da cewa mai motar da ya ɗauko ta ya ɗauki ɗaya sai su taimaka da nasu motocin a kwashe sauran. Ta samu wata mota ta hau ta wuce da su zuwa Kaduna. Mai mota ya ce, To masu sauraro, a nan zan dakata sai ku biyo ma lokaci na gaba insha Allah. Ni ce tawo kamar kullum mama Hanim nake cewa a yi saurare lafiya.